can dai muna kallon su ke jirgin ya fara ɗebo ruwa to a haka yana ruwan har ya da ya shi sai suka fara iyo haka da hannayensu to guda shidan gaba ɗaya babu wanda bai nitse ba bai yi kasa ba yanzu a halin da muke ciki mun je babban asibiti na kwantagora sun ba mu ambulans guda ɗaya yanzu an sa gawawwakin a ciki yanzu muna gidan mai za mu sha mai za mu ɗauko hanyar zuwa kano. wayone wayone mutuwa ba ta gyara kowa suna usman usman ya kuke da su waɗannan bayan allah da lamarin ya faru da su da mahaifinsu da mahaifina